A taron manema labaran da suka kira a yammacin Lahadi ne jam'iyyun ƙawancen kofa na 'yan adawa suka bayyana gano cewa ma'ikantan ƙasar Nijar suna aikata wasu abubuwan da suka saba wa ƙa'idodin zaɓe, waɗanda kuma a cewar su alama ce ta share hanyar tafka maguɗi a zaben 21 ga watan Fabrairu. Malam Jinna Abdullahi Jigo a jam'iyyun adawa ya ƙara min bayani game da abubuwan da suka gano. Ka sa an ce kati zai ba ɗauko su wato suna gidan mai gari sai ka je ka ba da takardar shaida a baka amma baka suke ba. Wasu a zo a kwaso a baka kai ɗai. Na biyu su amsa sosai su aje. Na uku su foto abin da fito kofi. in suka fotokofi ba mu san irin niyyar da. Na uku eh, ka san da an ka ga gargam fishi electoral <laughs> an ƙi mutane da yawa. suna sun su mai su wani gari da wani gari ne ko gano cewar lalle ana watan da katocin zabe eh ka ga yanzu da an ba mu gari bizan ga muka bisa hudu ko biyar akwai takalmawa mara ne akwai kuma nan nan yamai ana sayan kati ga mata suna kawo kiri-kiri wa matattara mu gwaji mu gashi wuri-wuri jawa da yake mai da martani akan wannan zargi asmanu malam isa kusa a kwamitin yakin zaben dan takarar pnds tarayya ya bayyana cewa ki shekara goma sha wani abu a suka yi mulki ba su samu damar tsaya su yi makasa aiki ba su kai handame handamen su su kai sace sacen su dole sai su dawo wajen mu su ga kwatamciya da abin da suka yi a da mu za mu yi shi ba mu bukatar mu sai kati ba mu bukatar mu cin hanci da rashawa ba mu bukatar mu sata ba mu bukatar saboda mun yi imani da talakan Nijar ya gani a kas kuma wannan ganin da ya a kas shi za sa shi ba dan takarar mu nasara tun zagaye na farko yanzu dai yan adawa sun bayyana ci gaba da tattara bayanan da za su ba su damar shigar da kara gaban kotu a baya bayan nan an gano wasu 'yan nijar miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da ba za su samu kaɗa ƙuri'a ba sakamakon yin rajistar zaɓe ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon karti domin kundin zaben kasar ta nishar ne ya ce ba mai izinin zaɓe sai da id card ko katin iyali ko lasisin tuki a ci gaba da ɗaukar matakan zaburar da jama'a domin su fito da fifi a ranar zaɓe hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta seni ta wallafa jerin sunayen mutanen da ke rubuce a gidgam a shafinta na intanet sannan hukumar ta bayyana shirin aika saƙon sms don sanar da mutanen da suka cancanci kaɗa ƙuri'a lambobin runhunan da ya kamata su yi zaɓe a ranar 21 ga watan fabrairu Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.